za mu gani ɗan ƙauye da ya je birni gani ma yake da yankin siya God bless you, God bless you. Now you see, God bless you. How are you are fine. Guys, come now. Hello? Hello? Hello? Hi. network ne fa network ne this is the s hello this is the network hello dad how are you halima how are you halima mana. well done dad ah, malam baki muka kai. Oh, malam mon how are you i'm fine how did you see malam mon lado ne fa lado ban kai ina da kalan tukuna lado yes kai aje da kan nan ka je ka samu su'adu yana can suna zaune shi da mai jere ka ce baka glass dina da wata takarda ka ɗebo mu yi sauri ka da ka zo karɓi halawa Allah mun gode maka da ya da mana da lado lafiya ka ga lado ya sha lado is coming now Allah ba da ne naka da kanka lado ba Allah kai tauhidi ya wuni shi gidan mu dai abin da zamu mu gode wa Allah da ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya ba a je an yi farfesu da shi ba mun gode Allah to hello oga kana ina kana gidan gonan ne okay ga nan zuwa insha Allah Lado Lado Malam hmm? <laughs> tun da ranka lafiya ko ba tun ba ƙwarar ba za ka gani ba wallahi kuwa ba haushe yace in ka dade ka ga daɗin ga shi muna gani kuwa <laughs> to dai mun gode wa Allah na yi farin ciki yau kamar ba goge alhamdulillah to Allah mun gode ba ka sai sai sarace sarace sara barka da yamma kenan ka dan jima ah, ranka ya dade ai na ajjaja jakata ne kuma na gaya musu na dawo shi za ni ma nema waya eh. so nake mu je gidan gonan nan hannu uba an baka komai saboda so nake in koma gida da wuri ajja kayan kenan sai na ga wayar ka eh shiga mota mu je da Allah Allah baka yawan rai Allah baka yawan rai yawan rai Allah baka yawan rai a ƙauyen su sai kai yake kamar baya shi ina wa kan tudu ba kuma wucewa na kai ba sai na kace tsohon zan wucewa don ko tsoho ya taba ni kan rage kiɗin nan tunda ba kai ya na zawo ba in ta ne inda wani ya tace ko kura ta san muhammadu ba ba da katiyar ga tankwa cin garka ni a kai nasara nasara nasara in sassaka masara kana jina ina ji nasara in na saka abu zaka iya ni akwai ba zan iya ba birni ƙarya ce haka kurin in cuci kaina kana ganin in na tura ka ba gudu ba ja da baya za a kai magaci in ka ji ja da baya ma ga raguwa ai shiri ne to kana jina eh ina gidan gona ni da oga yawa naga wata beb me beb baka san beb ba ban sani ba ne to budurwa yarinyar akwai zati ta haɗu kuma yarinyar kawai kana gani kowaye kai sai ta ja hankalinka kana ganin yanayin ta za a ga kamar ta zauna a birni wata 'yar doguwar yarinya 'yan ce ka ina tsayar gidan alhaji na zuwa alhaji na zuwa eh baba na zuwa kenan baba na to za mu je mas kai kai kai kai dar uba to bari in gaya ma yara ne yan jari hujja dabara ɗaya ce zuwa biyu kai dai ka buɗe bakin aljihunka sai na mayar maka da ita sadaka to in dai haka ne ni a shirye nake da ko nawa ne zan kashe akan yarinyar barin gaya ma eh. mu fa birni da muka je muka zauna daga gan ganmu nan eh. ba kyau mun waye sosai mutumi na birnin nan fa kwanan ka talatin gaba daya amma in kana da safi duk sai in kasa ganewa kai mu zaman mu na birni shaf shaf ne da abin da bai me shaf shaf din sauri sauri ka ce duk da shaidanu kuka dinga ma'amala kai zaka iya eh zan iya to ya zamu yadda zamu cimma burin mu in dai ka buɗe bakin aljihunka ni kuma saɗa ka zamme maka da ita sai dai ka dinga da mak makadi da girgijin rigo da ya ya yaya yaya yaya girgijin alƙura kai kana jina eh. zan je mata in dai mota ce in ka san sai an samu mauta mai kyau ka ce me mauta sai an samu mauta mai kyau to in dai mota ce akwai ta oga kuma na iya kaga na iya mota na iya babur na iya keke na kai barin gaya ma ba abin da ban iya ba shaf shaf me shaf shaf ma'ana da sauri da sauri komai na iya jirgi ma na iya shigarsa amma ban iya tuƙa shi ba amini na a kwana talatin fa kai ka bar garin nan amma har ka lissafo min wai ka je kwairo ka je shakko kwado guwar to zaman birni shaf shaf da sauri sauri kenan komai na iya a ce birni duk da shaidanu ake mu'amala kaga in za ka iya ka iya in ba za ka iya ba shi iyawa garanti na iya na kware na lalace na taba zuwa a to kuma kawai zan yi wallahi akan na ka je zan zo same ka zan zo same ka waliya